Lafiya lafiya? Kwantar da hankalin ba. Nasara GRA za a. Ai irin wannan magana ake yi sai ku sa in zaci barayi ne ka duba wannan katon itace ga bulala. Eh, na gane barin soke shi barin soke shi. Siniyo ba komai ka yi eh, hakuri, Nasara GRA. Yawwa. Abokina. Hello? Dino ya saki sabon postin kenan. bari zan duba zan duba yanzu zan kira ka yanzu nan zan duba zan duba kana wahalar da me ka hankala dino kaji da mu gani dino ah wannan an dan uwan mu ne dauda ne dauda ne ba dauda dino na ce ba dauda ba dino dan uwan mu ne dan unguwan mu dan mani yake wannan kuka sani wannan dangin su ba talaka bare wanda ya san shi a ina ga waya ga ma yanzu kun isa ku ce kun san dino ji ku da zubin barayi ba ji kan ladin gome da dawa ne ji kan ku sai a gwada ba zari an kun ga hotunan da yake cirewa ba shi kasa ba shi kai duk uban wa duk hayan da muke haka ah, kun san waye dino kuwa kai ka san waye dino waye shi banza ne irin wannan ai sai ku bata mai suna za a yi dalla ku kalle ku da zubin barayi amma ku ce kun san dino barame to ladan goma tana can a gida ya wuce da dalla dalla dalla ku ba dalla ku ya hakuri ya hakuri ba mu san shi ba ba mu san shi ba dino wala ba mu san sa ba ya hakuri to ya san shi ba ku ce kun san dino ku kalle ku da zubin barayi ba ku da ko sisi to dalla ku dai irin wannan ba mu san irin wannan tsaf sai ku bata mai suna a wani wajen ya hakuri ba uba ya haƙuri haƙuri taimaka mana kai ya haƙuri yau wadini gaskiya na ji daɗin ganin ka wannan ƙawata ne tana yawan ganin hotunan ka instagram da facebook duk yana yawan gani shi yasa ta ce min gaskiya tana so ta haɗu da kai ta ranka sai na ce maka ai saurayi na ne kai ba dai ta yadda ba to yanzu ki Allah sarki ya kike lafiya lauya kai lafiya lauya jin daɗi jin daɗi ai sai kwana biyu san baby kin san me ya faru ai flight ɗina ma zuwa ƙarfe biyu zan je na samu babana a switzerland kin gane so da kai abubuwan da za mu je mu yi wallahi tallahi wallahi baby so kina ji na zuwa an jima ma nake ga zan ɗanyi wani short bidiyo kin gane zan ɗanyi posting saboda mutane kwana biyu sun ce ba na posting kin san abubuwan sun mun yawa wallahi amma in ba za ki damu ba ina ɗan son na sha abu mai sanyi ya kamata ki ɗan ɗauko mu wani abu mai ɗan sanyi na sha okay okay bayya ni fa unguwan nan tsoro take ba duba ga gidajen fa unguwan nan ba fi sabilillahi a dan ma ni fa muke wasu fulawoyi kuma zai wuya fa ba gidan yankan kai alani alquran masu kuɗi suka yi yawa a alani Allah alquran kanshi kanshi wani ni ban gane ba ni fa tsoro nake ji kai kai yanzu dai ka ga mu mu yi mu gangara mun gama abin da muka zo yi tunda ina jin lambun yakubi aka ce mu je mu dan yi wannan ba ka ba mu kori barayi masu zuwa tsinkan mangwaro kaga na kwana biyu ban yi duka na rantse ka ci zali a unguwar masu kuɗi ba su da imani in ka taba masu yaro kurizan za a kai ka shekara to kai waje ka ba hankali abin da ya kawo mu gwajen nan mu yi mu tafi kina dan mun lakin kenan Allah Allah sarki haddar su dan comment din nan ka ja mana bala'i kai da Allah what kaman wannan nace gari dauda Allah shi ne jikan ladin gome daddawa. Eh. Mutumi na garin nan fa ya yi tsimma. Bara uban nan ga ni na naga corona. Coronan nan fa bala'i ce. Baba wallahi banda ina tsoron Allah sai na haɗi zuciya. Otu na mutu. Ina jin wuta a gaba. Wa alaikum ah, assalam. Sannu ku ba. Ka gan shi ba ka manta gayan nan ne ban baka labarinsa ba oh. shi ne wanda ya sa na sai da keken ɗinki ba na koma yanzu ka ya wani yanzu ga ya banne da ya da silifas. sai ya raina ma hankali kuma yanzu ka duba haga yanda yake wuce mu kaba ya ga kashi ranan nan fa ina gaya ma da abokina Rossi muna zaune nake mai magana nake ce mai kawai na ga posting a Instagram wai ga wani dino fashion na ce mai wannan dauda ne unguwan mu ɗaya da shi tare muka tazo wai ƙarya nake yi oke yanzu hotuna yake irin yanda gaison dan uwansa gaison ije isu mai alale isu mai shi ma to gaison a hayin dan ma ni aka haifar can aka haife gangaren mu ira wurin kwata to gwara shi sana'a ma yake yi ya iya yana duk kayan da kake so da na je na bincike a hedin ci wallahi Allah iya sa ne dan yayi sana'a ai shi kuma yanzu ya runguma harkar ka ga mu me sana'a dan iska yaran gwada gwada ka san me ba ne ah. kai shi selfie a Instagram wannan yaran ka san me Allah wallahi a sati sai yayi selfie dari kai dan ma ni ba tare ne mutane kaga unguwan nan tamu ba akwai dambal shahararre akwai mawaki mawaki akwai jarumai a yan fim akwai producer akwai darajja mu ba za mu ki dan mani ba a ina ba zai ma yi riga rigasa babban gari ne kaga da hayar rigasa da dan mani kuma ka san me duk da ladungo tana dime mana layi kakarsa da waran daddawa mun batta dan mani ba za mu batta ba in dai ka ji warin daddawa to ladungo ce amma mu nan ke dai garin mu ne ba zai yiwu ba mun san darajan shi anan sai dai ka gayu kawai ka san me nake so da kai mama ya su zami wata ran in ya ciyo wankan nan mu bi shi a baya a baya mu je mu ga inda yake zuwa yake yi salfan nan mu kamo shi mu dawo da shi layi mu tona mai asiri mu tara mai yara haka ne kawai za shi kadai za ku mun farke kuma na san ji a rai saboda tun da tun da dora na ake can bera dan matan nan tun da dora na ake can bera har yanzu ban ƙara gane kaina ba to ai kai ka gama cin uwar kuɗin ka duka wallahi wallahi magani shago na na ɗinki gaba ɗaya sa na siyar Zami magani a yake jamfera dora ne Nigga, nigga, nigga, I'm no match for you. I'm beyond your powers. Nigga, you like Austin Powers. Yeah. Okay, let me tell you shit. Hey, go che daga nan. Na ce ki bace daga nan. Hey, in ba ka da dough, je ka nemi dough sai 'cause I'm a dodo. Hey, go che gun up. a dough. Shaking in my dough, sick as I'm a dough. Oh boy, oh boy, this guy's on fire. I'm Ya saba gona tire. Ga cockroach fire kuma dole ka ce da mijin iya baba. This guy's on fire. I'm Ya saba gona tire. Ga cockroach fire kuma dole got to get a 607. Chuck one, chuck two, chuck that ass done. I chuck a ass done, I chuck a ass done. Got Mike, got Jack, got Zama last done. Now Zama last done, now them done. Made a Bino, yeah, I could suck on me Edo. sai kallo na kake sai ka ce ga robin ho ga salima da umma sun fado a lilo me ya kawo haka kawai kallon babban yaro kai burge su nake kawai suna ta so su ganni kuma daga mun yi karo aljanin su sai ya tashi sai matashi ni kuma in fara dinki Rafa ya iso haters ku fara yin salati Gai sarkin kwarjini zan so su ce da ni Ronaldo Daga na shigo garin su sai su fara uh. Gayu na ta tripping, yan mata na jumping Daga ranar da sun ni sai su fara dancing Gai a club ma su ji ni su dancing mutane sun gane a bidiyo su ce gashi can eh shine yaron da kuke ji a gari ko ina ka bi wakan shi yake yawo a gari eh wallahi yaron da yake ta sa su hawan jini na ce kai ka kyale su ya ce sai yayi kare jini kai kauce daga nan na ce ku bace daga nan kai in ba gara dau je ka nemi dau sai ka zama dau dau oh boy oh boy this guy so fire ya saba gona tire ga ka cross fire kuma dole about Rocco. This guy's on fire. Yola! Dama irin unguwannin nan yace zuwa iya hotuna. Suwaye kuma wa'innan? Wallahi masu gadin gidanmu ne wannan. Idan Allah kai mazza ka je ka sallame su ka ba su kowan wanke ne ka dawo ina ka. ga ga Allah ku taimaka mu dan girman Allah ku yi hakuri kamar ya kamar ya ku tafi mu tafi ina in za mu tafi muna layi ɗaya da kai mu taimake ka da me wai kana nufin a ce ba unguwan mu kake ba ka te baya ma madagwal ka ka taimaki ladin gome da dawa karka kana gida tana yoyon fitsari an zauna an tayar kai kana zuwa unguwari mu kana salfi to yau dan ma ni zamu je da kai kai hoto a gidan nan kai post bare kuwa bare mu zamu ga ma kuma abin da za ka rubuta Allah ya fi tarin unguwar mu yanzu fa muka haɗu da dan alai sau sauye dinga mana musu wallahi har da zagi wallahi Allah ba mu san shi ba ka manta abin da ya ma kuma ka duba ga abin da ka mun kai sa na a keken bera na sai da keken dinki na shiga suwat din nan karshe duba ka ga takalmin tun balan shi ma fa 150 muka sayar da shi da yunwa za ta kashe mu wallahi sai mun muka ci dan wake an yi featuring din dan mani Allah wallahi har inda aka mai kaciya yayi zawo sai mun dauka awo sai mun je shi mu je da Allah ina ka ku kai gobe Allah na talakawa ne shi kan ladan gobe sai da za mu taimake shi Dama makaryaci ne? A baki ba shi yasa dama da shigin kwashe-kwashen ki. Ni har za ki dama ina da kwashe-kwashe don na sa rufe min baki. Dama cewa kika kina son ganin shi. Da kin samu dama za ki soyayya da shi don na wuce ki bani waje. Munafuka kawai. Nigga, nigga, nigga, I'm no match for you. I'm beyond your powers. Nigga, you like. Malu. gaskiya ni ba na gaji kuran ruwa kan gaji da ita koko a ce kullum mu dai gashi dai wankan nan dai muna dan kokarin yi amma ka duba ka ga wannan gayan dino fashion duk ya karbi gari ko ina shi ake magana instagram facebook twitter duk shi ne saurara ma ka ban ma wahal da kanka ba Allah sai ka sai da kuran ruwa bakwai kahin ka samu ka sai madibi kaka hada kanka da dan gidan masu kuɗi kai hadda hoshin ruwa ha bisa iska suka yi ne cikin jirgi Allah cikin azumi wallahi hala sun taba sati guda Najeriya an kawo dinga wayannan masu kuɗi a wallahi kai kana ma cikin wani hali kai daga hannun gaba ɗaya duk kurar ruwa ta ce ma kunkuru duk komai ya ƙare kaka hada kanka su in nan ka kuma lata shi tun da wuri ji dan matar ga tun abu maka dumi shi har yanzu ya kisa maka kai zan dubai bojan arab zan uk isha zuma da daga safiya mu je gida mu dingai arab eh support support dakata shin bisa kurar ruwan taka za kana dubai kai gayin nan ba an fim iya bane fa gayin nan ba an fim iya bane ka san sunana It's your boy AK Ashnam, AK Bada Hanya, Bombo Clarence, rastama no a fair policeman, rastama no a fair anybody. Hey, don't, za wallahi inda ka fasa min wando da sai ka biya shi yau sai ka tura kura ruwa in zo wando wallahi inda ya hoshe da sai ka biya ni yawon mi madagwal yawa ne fa ka manta talauta shi da haba yanzu sai kun kawo ni yawa ne fa madagwal haife ka a unguwa haife ka a unguwa yawa ne kana ƙarya kare na dan mani ne inda aka haife mu a dan mani abin na cibiya ka zo kana ƙarya na gwaje yake ne sai kun kawo ni ha dan iska a nan da dauka zaro wayar ka dauka kaga yanzu mun zo unguwan mu hayin dan mani ko ba haka bane baka taba bicarin dinta a yanar gizo gizo ba ba ka kishin mu yau kuma mun dauko ka ko dai ka sa a yi ta limana ko mu kira baba wallahi ku dan duba mun mana Allah ya an yi hoton nan wallahi in ba haka bari mu kira uban dan dan taimake ni mana kai ka taimake kanka da zamu taimake ka dauda yawwa baba lafiya ya muku laifi ne wallahi baba irin zaman amana da aka yi da iyayenmu da kai ko ba haka ba duk abin da muka ga zai cutar da baba za mu bari ina ba yawwa to baba abin da yake faruwa bawan Allah nan ne ma yace jefa ka a hawuya eh dauda eh wato bawan Allah nan dauda zuwa ike cikin binni in nemi gidaje ɗan ɗasa ɗan ɗasa iya hoto iya sa a yanar gizo gizo muka ga da ije ija maka bala'i ya sa ya turo maka 'yan daba 'yan kidnapping su zo su kidnapping ka baba eh. na ce gaskiyar magana sai an ɗauko shi mun yi hoto da shi a nuna a duniya na muku da kai da shi a ku a san gidansu ne nan saboda yanzu haka inda muka ɗauko shi baba ƙofar gidan shugaban sojoji ne baratai. in a kai kuma ka za a iya turo ka tafila da waye su liƙa gida gidan nawa kai kai Allah sai na yake ka ni za ka ce ba dan girman Allah ranka daɗe mm. ya za idan Allah ku cire ni na da rusa min ayi in mun ce ka ji mai magana idan waye sa ayi bidiyo kai hotuna dauda a gaya ma duniya joyanka da koyanka yadda abu ne suka ce kai kai yawwa shikenan ranka daɗe in dai za a cire ba abin da zai faru kuma ka ga daga duniya mu abokan sa ni ne nan uban shi ni ne nan uban shi hello kawar ki sauri ki hawa IG yau Dino zai live video dan Allah ki hau bana son musu eh na ce ki hau ki hau mana dan Allah eh yawa <laughs> reno ya banza ni kuma da ma wallahi karhe biyu dan matar ga yace zai hawa wallahi kai habari wallahi ka san fa ka san ta waya ka fa zan hau wata kasa yi ka san waya ta ta lalace fa ta waya ka zan hawo to to gashi din kai ma tsallako tsallaka ga kuka ta kan sa mana dino hey eh. baban wanka shi ne wallahi gashi nan askani na fito eh, eh gari nan yawwa <laughs> ni ne na uban shi me kuke son eh, eh, eh, mu kuma abokanan shi abokanan ka gaya musu tare aka yi mana kaciya eh abokanan shi ne wannan eh yauwa ya ga sunan mu dan Allah a cire ni a cikin idan Allah ranka ya kai ka rusa gidana eh da shi bi yauwa ba zai rusa ba ka gaya masa ka ce yayi ranka kai magana ba da yan umanka ko tsine maka wallahi sunana dai dido fa ubanka ka ci ka ci ubanka sunanka dauda dauda sunan shi yauwa eh dauda yi magana ma yi magana mana sunana dino fashion dauda dauda don uwanka sunan ka dauda yawa dauda da sa maka shi ne yanka maka rago da shi ka ji ko yawa amma da Allah a wace kasa yake kai eh. kai kar uban kai wallahi shi na Najeriya Allah zaka koma yawan bola sunana Dai. Sunana Dauda. Yau. <laughs> Dauda. Kuma mu abokanan shi ne. Ka ce da abin da kake karya ne, faɗi faɗi su ji. Duk abin da nake a social media ƙarya ne. What? Ƙarya ne. Wani ƙarya ne ranka dai idan Allah ka cece ni. ina fama da dan yaron in ka rusa ina ran je kan gidan nan na roƙe na roƙe makwabcin mu aka bashi jan aka ce yaron nan ya gyara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dino ne wannan ku karbu wannan ku haska mu wajen can to to da Allah ku haska mu amma ya ce mu shi dan gidan mu ne aka ba mu yaron nan aka bashi ya wuri tun da ya kwana so uku bai ƙara kwana a wajen ba wannan shine baban nasa wallahi boy kenan ga hanin dan banza kamar kudu wallahi baki kiran hayin dan mani zaka ce hayin dan mani da ke eh, Kaduna me daraja hayin dan mani yawa da ke Kaduna <laughs> nan ne unguwanku da uwanka hayin ina kuma wallahi in ka ƙara zuwa wani unguwa wani masu kyau ka ɗauki hoto da sunana sai na sai na yaƙe ka Allah sai na yaƙe ka ne masa kawai ibu duniya ne mai kawai ko ne masa baba ai ba zai jama mu ba za mu ba da iyayen mu da kai an yi zaman lafiya a unguwan nan baba Allah ba za mu ga abin da zai cutar da kai mu bari ana ɗauka ne ko ana ne ran uban shi ku kalle ni haka nan eh, kakan shi tana nan kullum mai daddawa eh ladungo mai daddawa ladungo to kun santa ita ka bukarinta nan ko kwashewa ba ka san yoyon <laughs> ba na san ina faɗi amma kakan shi tana nan tana yoyon fitsari amma wannan bawan Allah wai wai ba ba ba ji ne ka ce ran nan ma ka fito kana masifa ba ya kwasi garin kwaki ah. bai taɓa kawo min wani abu a matsayin na uban ya hakuri ya hakuri ba ya hakuri ya haƙuri baba ya haƙuri baba ya haƙuri ka sa ubanka kuka ka sa ubanka kuka wayo wayo baba ka sa ubanka kuka gidan su ne wannan ka sa ubanka kaga dakin nan ko wani wani irin gida sallaka wannan wannan ne buwan na ga ma buwa shegun na rasa Allah mu ashe gun wai ashe dan matar ga wai kusa ga akwai ashe ka kwana ya to ya dame mu da wallahi da naga wannan abu hannu tana dan podio tsaya dino fashion ne wallahi shi na gidan su ma gidan biskin na wallahi da ayin ruwa yana yan narkewa gidan Allah ya kyauta in ba rumbuna ya gidan su ba ni Allah ya kyauta ina kai yawwa ni na uban shi na dakin da kan na aka bashi. haska ɗakin daga kan daga dakin talabaki yawa eh, haska haska eh gashi nan kango ne sanyi na bala'i zai ta shiga ni ne uban shi ni ne uban shi eh, Ha ha ha!